wanda ya daidai da 21 ga watan bakwai na shekara ta 2012 miladiya kuma a yau Allah ya albarkace mu da yammatuwa a cikin ni'imar ubangiji ta ruwan sama wanda kusantin safe ake yi to Allah ya kara mana albarka ga rayuwarmu ya ƙara albarka ga zuri'anmu ya yi albarka ga ƙasarmu ya kare mu daga fitinu da musibbu ko waɗanne iri munasabar shigar wannan wata mai albarka da yake jiya ba mu samu fara karatu a wannan masallaci na abu huraira ba kasancewar masallacin ahlus sunna mun yi matsaya mun haɗu a masallacin sabana an yi budewa ta baki ɗaya to yau yana da kyau mu ɗan yi tsokaci ko da kaɗan ne dangane da muhimmancin wannan wata da amfanin dukufa wajen bautar Allah a cikinsa babu shakka cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗaukaki wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam albarkacin shi manzon Allah din kansa saboda ka ba wata al'umma mai daraja a wurin ubangiji kamar mu bisa ga haka ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ware mana wani lokaci wanda za mu ci gara basar yin ibada wanda yake wato za mu yi gaggawar isa aljanna ta hanyar yin ibada a cikinsa duk abin da musulmi yake a cikin wannan wata ana ribin biya masa ne ba za a ba shi lada sungul ko kuma lada falle ɗaya mai ninki goma wacce aka saba bayarwa a sauran watanni ba a albarkacin wannan wata duk abin da musulmi yake yi ana biya masa shi ninkin ba banda haka kuma sai Allah tabaraka ta'ala ya mana baiwa da ɗaure shaidanu masu hana mu ibada da haka zaka tarar da musulmi muna da kuzari a wannan wata muna da himma a wannan wata muna da kokari a wannan wata za ga mutumin da baya kyauta amma ga wata azumi yana kyauta mutumin da baya zuwa ibada baya zuwa sallah baya zuwa karatu amma sai ga ya kufa a wannan wata to da saboda haka ramadan makaranta ce duk mutumin da ya shigo cikin makarantar ne yayi yi kwas na kwana 29 ko 30 abinda ake bukata abinda ya rage na watanni 11 to yayi amfani da shi saboda haka wajibinmu ne mu dukufa cikin wannan lokaci domin mu ɗauki darussan da ya kamata domin mu samu falalar da ya kamata idan mun ci sa'a a cikin wannan wata mun samu gafara ubangiji to duk abin nema ya riga ya samu sai hamdala da hailala da haukala ga ubangiji maɗaukakin sarki saboda haka halartar wuraren tafsiri yana daga cikin muhimman ayyukan da ya kamata mu duka gare shi kuma mu saurari bayanan ubangiji da kunnuwan basira mu buɗe kunnuwanmu domin a ba mu umarni mu bi domin a hana mu mu hannu domin a sa mu mu yi domin a dakatar da mu mu tsaya ma'ana duk lokacin da muka zo tafsiri mu zo ko lokacin da muka rungumi akwatin rediyo ko talabijin muna sauraron abin da Allah ya ce to mu yi da niyyar cewa za mu yi aiki da abin da aka faɗa mana su kuma masu karantar da tafsiri su ji tsoron Allah su faɗa ma mutane gaskiya su tsaya inda Allah ya tsayar da su kar mu shigar da son zuciya kar mu sa son rai kar mu fashe haushi kar mu biya bukatar kanmu ko ta wani bayan allah jama'a masu sauraron tafsiri ba suna sauraron mu ne don wani abu sai mu karar da su da abin da Allah ya ce to babu zaluncin da ya kai mutumin da ya zo ya ce faɗa min abin da Allah ya ce ka faɗa min shi son zuciyarka wannan zalunci ne babba shi yasa Allah ta'ala ya ce masu yin irin wannan ranar alkiyama zai sanya duhu ga fuskar su sai a gansu baki kirin mutane har kallon su ake ana zunɗin su ranar alkiyama wa yawmal qiyamati tara alladhina kadhabu ala allahi wujuhuhum muswadda alaysa fi mu maswal lil kafirin akwai hadari kwarai ga yin haka nan Da haka masu tafsiri mu ji tsoron Allah mu tsaya inda ayoyin alkur'ani suka tsayar da mu yana da kyau mu yi tambihi ko yaushe ga matsalolin da muke fama da su amma ba sai mun ci mutuncin wani ba ba sai mun yi nuni zuwa ga wani ba ba sai mun yi wa wani habaici ko arashi ba mu gaskiya abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce don haka amana ce muna roƙo ubangiji ya ba mu ikon sauke ta yadda muka ɗauke ta Allah tabaraka wa ta'ala ɗauki alƙawari ga waɗanda suka sani su karantar da waɗanda ba su sani ba amma kuma ba tare da sun wuce gona da iri ko sun tsallake iyaka ba a shekaran da ta gabata mun kwana cikin suratul ma'ida a tsakanin aya ta goma zuwa ta goma sha ɗaya sau da yau za mu sake tashi akan aya ta goma sha ɗaya zuwa inda allah ta baraka ala ya ba mu iko أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم يا قوة نسكي إيماني الله يتكتون نعمر دا الله يأكنكم يوشني إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم لو كتند وسمتاني سك همتو زواغ شمفد هنا ينس زواغ ريكو معنا لو كتند مشركي سك سوسكي su isar da cuta da hannayensu zuwa gare ku wani lokaci ne wannan malamai sun ƙari juna sani dangane da menene wannan aya take nuni zuwa gane shi domin akwai kisoshi daban da suka zo wanda suke tabbatar da cewa wato ainihin mushrikai sun yi niyyar su kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ta'ala ya kubutar da shi misali a hadisin jabir a lokacin wata tafiya ta jihadi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi. manzo Allah ya zo jama'a suna hutawa sai ya ɗauki takobinsa ya rataya ga wata bishiya sai ya kwanta ƙarƙashin bishiyar ana haka sai wani arne ya zo ya tarar da shi yana bacci musulmi sun barbazu suna shan inuwa suna hutawa sai ya ɗauko takobin nan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zaburar da shi akan manzon Allah yana so ya ce yanzu na samu iko akan yace man yamna'uka minni waye isa ya hana in kashe ka manzala ɗaga kai kalai ce Allah Allah Allah sai hankalinsa ya tashi sai hannunsa ya karkata jikinsa ya ɗauki bari sai yadda takobi yana yadda takobi manzo sassa sai ya sharbe takobin sai ya miƙe ce wa anta man yamna'uka minni kai kuma wa zai hana in kashe ka kage ga kaddara kamata ya ce hubal ko ya ce uzza ko ya faɗi wani ubangijin da ya imani shi ko ba haka ba amma ya a zuciyarsa tsakiyar zuciyarsa ya san ƙarya yake yi ba da wani ubangijin da ke kare sai ce la ahad ni ba ni da wanda zai kare sai manzo Allah ya fi masa kuma bai masa komai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira sahabban sai ce kun ga wannan ga abin da ya faru tsakanina da shi amma ku kyale shi tafiye shi na yafe mashi wannan mutumin an ce sunansa Gauras, ibn haris to ku kaddara da abinda wannan mutumin ya yi niyyari ya tabbata Allah ya kiyaye ya ma kiyaye a ce ya so ya kashe manzala kuma ya kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene zai fawaye zai tozarta musulmi ko ba haka ba wa zai shiga halin tagayyara musulmi waye hasara musulmi sai da ku tuna ni'imar da Allah ya gare ku lokacin da mushrikai wasu mutane sai ce izhamma qauma wasu mutane suka so su cuta muku Allah ya kare ku akwai kissa ta biyu lokacin da yahudawa suka shirya abinci suka yi gayyata ashe sun shigar da mugun abu cikin abincin abinda suke so da manzo Allah da sahabbai su ci mugun abu ya same su wataƙila ko kwallara ta ɓarke tsakaninsu su yi ciwon amai da zawo ko ya zan sammu ke ciki dafi ke ciki in sun ci za su mutu sai su rinka amaye hantar cikinsu su azabtu kuma su mutu wannan gayyata da farko manzo Allah da sahabbai sun karɓata amma bayan shirin liyafa ya gama kankama an gama halartar da abinci an kawata wuri an gyara wuraren zama ana jiran manya-manyan baƙi. sai jibril ya zo ya raɗa wa manzo Allah sallallahu alaihi kada wanda ya je wannan liyafa saboda ni saboda mugun abu ke cikinta to sai Allah ya ce ya ku mummunai ku tuna ni'imar da Allah ya kan ku lokacin da suka so su muku sharri sai muka kame hannuwansu daga gare ku akwai kissa ta uku ta lokacin da Ka'ab ibn al-Ashraf shi ma ya shirya a gidansa ya gayyaci manzo Allah sallallahu alaihi ya kashe shi Allah ya kubutar da shi akwai kissa ta hudu lokacin banu nadir lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi abin nan banu nadir yahud a matsayin abokanin zama na madina bisa constitution da manzo Allah ya rubuta an yi matsaya cewa duk abin da ya sami musulmi ya same su wanda ya same su ya sami musulmi constitution na farko a tarihin dan adam da aka taɓa yi kenan wanda ya ba da yanci ba kowa ya yi addininsa manzo Allah ya sa aka rubuta shi ya kira su suka sa hannu shi ma ya sa hannu bisa ga haka lokacin da manzo Allah ya samu wata damuwa musulmi ya yi kisa bisa kuskure na wasu al'amiriyai ne wasu kabilan banu amir su biyu an kashe su bisa kure manzo Allah sai ce to ya kamata abokan zaman nan namu su ma su bada nasu contribution wajen biyan diya wannan bisa constitution ɗin ƙasa haka ya kamata abin da ya same mu ya same su da haka su taimaka mana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka zauna da shi gindin wata yanin karkashin ko ya jingina ga wani bango ko wata katanga ko wani birni sai suka wakilta wani mugu ana ce mishi amr ibn juhash aka ce ya zagaya ya ɗauko maredi kusan maredi wani abin da mata ke niƙa da shi ake niƙan nau'i na abinci magurji dutse ne mai nauyin gaske wanda in ya far maka shi kenan magana ta ƙare sai suka ce ya zagaya suna nan sun ɗau hankalin manzo Allah ana mitin da shi ana tattauna to shi kenan za mu kawo nan daga can sai ka wurgo shi daidai bisa kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana cikin haka jibril ya zo ya raɗa wa manzo Allah wannan labari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi bai ce ba kowa kalu bai tashi ya tafi shi wanda wannan shine dalilin da manzo Allah ya ijla'u bani nazir ya fitar da su daga cikin birnin Madina saboda yanzu sun keta ka'idar da aka akwai kuma kissa ta biyar wadda yana yiwa ita wannan aya ke nufi kissar wani da ake ce ma Safwan ibn Umayya wanda mushriki ne mai bakin ciki akan musulmi saboda me saboda an kashe masa dan uwa a yakin badar sai ya samu wani talaka jarumi wanda ga lokacin ba abin da yake jira banda mai ɗaukarsa kamar area boys namu na yanzu mai ɗaukarsa haya ya je ta'addanci sai ɗauke shi haya da sunan ya je kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana ce da wannan mushrikin ga lokacin Umair ibn Wahab suka zauna cikin hijir a gindin Ka'aba <coughs> Umair ya ce ba don ana bi na bashi ba <coughs> ga kuma matsalar iyali na wannan aiki bai sauki ne gare ni Safani ya ce masa duk bashin da ake bin ka in ka biya bukata ni zan biya maka iyalanka kuma da kake tsoro kaddara an kashe ka to zan ɗauke su in shigar da su cikin iyalai na mu zauna tare don haka nauyinsu yana kaina saboda haka sai ya kama hanya tiryan tiryan daga makka sai madina to mai rubna wahab yana da yaro wanda aka kama a matsayin fursuna sai ya cire takobinsa ya naɗe shi a cikin zaninsa sai zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo masallaci har ya zauna gaban manzon Allah manzon Allah ya ce ma ja'a bika ya umayr ya kuma mi a tafi da kai sai ce al'asirul ladhi ku, yaro na da kuka kama a matsayin fursuna yaƙi shi nake so in fansa sai manzon Allah ya ce kariya ka faɗa min gaskiya ne ko ni umairu ya ce haba haba muhammad ga zumunta ga yan uwantaka ga tare ga an taso an yi wasa tare an yi haba ni zan maka kariya sai ce ko dai zauna ku kai kai da safuwanu a cikin hijir ya ce kaza ka ce kaza ya ce kaza ka ce kaza ya ɗauku kaza ya baka ka biyo hanya kaza ka iso sai ce Allah an la ilaha illallah wa annaka rasulullah ya ce ko mata ta ba faɗa ba kowa bai san an yi haka ba wallahi ba kai ba mu haka dorin muna musu muna ganin ƙarya ta kai mana to lahi ta tabbata da sama ke baka labari to kaga duka wannan yana yiwa shi aya take nufi ire waɗannan sun sha faruwa a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sai Allah ta'ala ce ya ku wanda suka imani ku tuna ni'imar da Allah ya akan ku idh hamma qaumun an yabsutu ilaykum aydiyahum lokacin da wasu jama'a suka yi nufin wato ainihin su shimfiɗa hannayensu zuwa gare ku ma'ana su gana muku azaba ma'ana su kashe manzon Allah su isar da cuta zuwa gare ku fa kaffa aydiyahum anku sai Allah ya kame hannayensu daga gare ku ya hana su isar da cuta zuwa gare ku wattaqullah ku ji tsoron Allah wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun kuma ga Allah ya kamata mu'minai su dogara kaga kenan dogara da manzo Allah yi ga ubangijinsa ita sa duk lokacin da aka so a cutar da shi sai Allah ya kare shi wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu duk wanda ya dogara ga Allah to Allah ya shi amma in ka kama rate rate ka kama wannan ka kama wancan kai kara ne ka kai kara sai Allah ya barka da waɗanda ka jingina kan ka zuwa gare su walaqad akhadha Allah <clears throat> ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآتيتم لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل kuma hakika Allah madaukakin sarki ya rike alkawarin banu Isra'il su ne Yahud jikokin annabi Yaqub alaihi salatu wassalam wa ba'athna minhum musnai ashara naqiba Allah yace kuma sai muka aika shugabanni goma sha biyu a cikinsu lokacin da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya yi nufin ya yi yaƙi yaƙi mutane kangararru sai ya sanya coordinators shugabanni su ne nukaba daidai yawan adadin ƙabilun banu isra'il banu isra'il ƙabilu goma sha biyu ne saboda zuri'a goma sha biyu ne dangi goma sha biyu daidai yawan 'ya'yan annabi yaqub alayhi salatu wassalam wanda shi ne ake kira isra'il saraka banu isra'il zuri'a goma sha biyu ne sai aka sama kowanensu shugaba wanda shi zai wakilta su wannan shine nafsin abin da annabi sallallahu alaihi ya yayi a lokacin bai'atul aqaba lokacin da wakilai suka zo daga madina sai manzo Allah ya zaɓi nuqaba mutum uku daga cikin kabilan aus mutum tara daga cikin kabilan khazraj su ne wakilansu suka yi mubaya da manzo Allah wadda a dalilin ta ne mutanen madina suka musulunta har manzo Allah ya hijira zuwa gare su wa qala Allahu inni ma'akum Allah ya ce ma <clears throat> Yahud ni ku sani ina tare da ku ma'ana ina mai taimakon ku ina mai kawo muku ɗauki da agaji amma ga abubuwan da zan sharɗanta muku لئن zakata wa amantum bi rusuli, wa azartumuhum wa qaradtumullaha qardan hasana abubuwa guda biyar in kuka yi su to ni kula ukaffiranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar la in aqamtumus salah allamul mudi'atu lil qasami in dinnan ita kuma shartiya ce ta sa doka ta sa sharadi la in aqamtumus Sala wallahi tabbas in kuka tsayar da sallah ashe kenan yahudu ma an ce su yi sallah me yasa ba mu ganin suna sallah yanzu saboda sun canza addininsu kiristoci ma ce su yi sallah me yasa ba mu ganin suna sallah yanzu saboda sun canza abin da aka karantar da su a cikin littafin Allah da aka saukar ma annabi Isa alaihi salatu wassalam Allah ce idan kuka tsayar da sallah zahiri da baɗini kuka dage a kanta bisa ga sharuɗanta a lokutanta a yadda Allah ya ce a yi ta wa ataitumuz zakata kuka bayar da zakka ga waɗanda suka cancance ta ashe yahudu ma an ce su yi zakka to me yasa suka bar zakka suka kama riba ba sa sadaka ba sa bayarwa sai dai su amsa saboda su sun bar karantarwa addinin su wa amantum bi rusuli idan kuka yi imani da manzanni na baki daya ba ku ɗebe kowa ba manzannin nan ko mafi darajar su shine muhammad ibn abdullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa azzartumuhum kuka mutunta manzannin nan baki ɗaya kuka yi ladabi da ɗa'a a gare su wa qaradtumullaha qardan hasana kuka ba wa Allah rance mai kyau alqardul hasan shine sadaka amma a haɗa ta da kyautatawa wadda za ta fito daga zuciya tsarkakakkiya sannan a bada kuɗi wanda yake na halas wannan shine alqardul hasan shine rance mai kyau da aka ba wa Allah Allah ce idan kai waɗannan abubuwa guda biyar kun yi sallah kun tsaye da zakka kun yi imani da manzanni kun taimake su kun ba wa Allah rance kun fitar da zakka lau kafiran na ankum atiku. ni kuma zan kankare muku zunuban nan naku da kuke tsoro dan adam wanda ya san Allah ba abin da yake tayar masa da hankali kamar ya tuna yana da laifi tsakaninsa da Allah sai Allah ya ce to idan kun yi haka ni ko zan kankare zunubanku wala udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kuma lallai hakika zan shigar da ku gidajen aljanna waɗanda ƙoramu ke gudana a ƙarƙashinsu faman kafara ba da zalika minkum duk wanda ya kafirce bayan haka daga cikinku faƙad dalla sawa asabi to ya kauce ma mai kankiyar hanya ya bar tafarkin da Allah ta'ala ya ɗora shi a kansa don haka Allah ta'ala ya yi alkawari da yahud kuma ya yi musu alkawari ya ɗora musu sharaɗi idan sun cika shi ko ga abin da zai yi musu to me ya faru bayan da Allah ta larike wannan alkawari gare su فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا ونسوا حظا ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين فبما نقضهم ميثاقهم التي ce to a والأرك أو alƙawurransu la'annahum sai muka ɗebe musu albarka sun saba alƙawarin nan duk da Allah ya yi su haka duk abubuwan da Allah ya ce su yi su ba sallah ba sa yi zakka ba sa bayarwa maimakon haka sai tatsar jinin talakawa suke ta hanyar riba interest yahudu su ne farkon wanda ya kafa banki a tarihin duniya da nufin a bada interest to Allah tabaraka ta'ala cikin sa sai ya kama mana shari'a mai sauki wacce ta yarda a yi ciniki a yi musaya a yi kasuwanci amma bai da riba ba sai ce kuma duk dukiyar da ake sanya riba a cikinta ko mai bayarwa ko mai karba ko mai shaidu to ya ɗebe musu albarka to ba su ba da zakka sai dai su yi riba sannan sun ƙi imani da dukkan manzanni sun yarda da annabi musa amma sun karyata annabi isa alaihissalam sannan sun karyata annabi muhammad shi ma sallallahu alaihi wa alihi wasallam to manzannin allah ɗiyan gida guda ne ‘yan ɗakuna daban-daban duk ubansu guda tauhidi ne jigon da ya haɗa su don haka duk lokacin da ka karyata guda a cikin su duk kamar ka karyata su gaba ɗaya shi yasa za ku ji in Allah ta'ala na maganan al'ummomi na baya da suka karyata manzannin sai ce kazzabat adun al-mursali kazzaba ashabul aikati al-mursali duk wani duk wata al'umma da ta saba manzon ta karyata sai la ce sun karyata manzanni kazzaba ashabu lutin al-mursali sun karyata manzanni duk wanda ya karyata manzo guda kamar matsayi ya karyata manzanni ne baki daya sannan babu mutuntawa su ne uwar annabi isa kazafi alaihi salatu wassalam su ne ma annabi isa janci da cin mutunci suna izgili ma annabi muhammad kai su al'amarin su ya wuce manzanni har allah wa izgili suke yi kamar yadda gaba za mu gani sun ce ma allah marwaci kabura kalimatan takhruj min afwahihim in yaquluna illa kadhiba to da suka yi wannan suka saba alkawari sai Allah ta'ala ya musanya musu da abubuwa guda biyar na farko Allah ce la'annahu muka ɗebe musu albarka muka nisantar da mu daga rahamar ta yadda babu yadda za a yi su kai ga rahamar Allah babu abin da ke da hadari ga rayuwar mutum kamar Allah ya ɗebe musu albarka saboda daga nan zai dabirce zai ɗimauce zai gigice zai rasa hanyar da za ta fi da shi da haka kullum za ka ji an haifi ɗami yake cewa Allah ya masa albarka ya aza shi ga hanyar da za ta fi shi ko da yaushe kada Allah ya bar shi ta tashi dabara to mutumin da Allah ya ɗebe masa albarka in ya yi zunubi bai iya tuba bai maganin zunubin nasa in ya tuntuɓe bai iya tashi saboda haka daga nan ya kama hanya tiryan tiryan sai zuwa jahannama Allah ya kare shi yasa ba a so a la'ance mutum ko da kafiri ba a so a la'ance shi karka ce Allah ɗebe ma wani albarka kafiri ba zai iya tuba ba ba a fatar ya musulunta to in Allah ya ɗebe masa albarka babu sauran komawa babu sauran shiryuwa babu sauran ganin tafarkin Allah kaga shi hatsari ya faru kenan kai kare wacce duk da dabba da aka la'ance ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku sake ta ni muka yi da la'antaccen abu an kamu dabba za a yanka ta sai wani ya la'ance ta sai ya ce a saki ban bukatar namanta don haka laisal mu'minu bil ta'ani wala bil la'an wala bil fahish wala al bazi mu'mini ba dabi'a sauce rinka ce Allah ya la'ance ka Allah ya la'anci wani Allah ya ɗebe ma wani albarka irin wannan subul da baka da muke muna kura-kura yana daga cikin abin da ke kara jawo mana matsala yanzu misali mutane nawa ne ke la'anta shugabanninmu sai ga to ai tunda ba musulmi bane don na la'ance shi ba komai ko kuma musulmi ne amma azzalumi barawo ne fasiki ne yana laifi iri kaza sai in la'ance shi to duk lokacin da ka la'ance shi zai dabirce idan Allah ya ɗebe masa albarka ya dabirce wa zai shiga matsala mu ne raga ƙasar mu gaba ɗaya tana hannuwa tana hannun shugabanninmu tattalin arzikin mu yana hannuwa yana hannun shugabanninmu sha'anin kiwon lafiyar mu yana hannuwa sha'anin ilimi sha'anin noma sha'anin ci gaba to in suka dabirce Allah ya la'ance su me zai faru sai su ja mu zuwa ga hanya wadda babu kofa a cikinta to saboda haka sai Allah ya ɗebe musu albarka na ɗaya la'an nan na biyu Allah ya ce waja'alna qulubahum qasiya sai muka sanya zukatan suka zama busassu masu kaushi saboda haka duk wa'azin da za ka yi bai tasiri gare su in ka karanta aya kamar sha ta yi waka ne in ka ja musu hadisi kamar mai goge ya kila ma sun yi mai goge domin suna dan wato ainihin girgizawa za su ji daɗin maganarsa to babu ukuba da Allah ta'ala zai yi ma ɗan adam kamar ya toshe zuciyarsa ya hana masa sauraron gaskiya to sai Allah ya musu wannan na uku Allah ce yuharrifuna al-kalima an mawadi'i sai aka jarabce su da suka rinka canza magana daga inda Allah ya yi ta daga in ma ka kawo aya suna da tawili ɗari da za su yi mata in ka kawo hadisi za su tunkuɗe shi su suna da abin da ya fi musu wannan sai su ce to ai da dama ina da wani jagora wanda nake bi shi ya fi ka sanin hadisi to ga maciji ana bin sawo duk wani jagora me yasa muke bin sa duk ya kai mu ga manzon Allah ko ba haka ba saboda manzon Allah shine aka wakilta shi karantar da mu addinin Allah to mun ga maganar manzon Allah muna koma kan wani jagora kaga bata ya shiga kenan to uquba ta uku da Allah musu kenan yuharrifuna al-kalima an mawadi'i suna caccanja magana daga inda aka yi ta na hudu Allah ya ce wa nasu hazzan mimma zikiru bai sai suka manta wani kaso mai tsoka daga abin da aka yi musu wa'azi sawa'un mantuwa ce ta shagaltuwa mantuwa ce ta ɗaukar hankali mantuwa ce ta sha'afa mantuwa ce ta ganganci tunda ana gangancin manta abu ku ana ta manta da shi ba ba ka ba ainihin tuni na manta da shi wai ka fita batunsa to suka fita batun ayoyin Allah da aka saukar musu da dama sun manta ilimin sun manta aikin to na biyar Allah ce wala tazalu tattaliu ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum ba za ka gushe ba a kullum za ka ga wato ainihin yaudara daga wurinsu sai fa ‘yan kaɗan daga cikin su ne ba za su yaudara ba to wannan yaudara ita ce ɓoye gaskiya domin me domin su wanzar da son zuciya a bar gaskiya a kama ƙarya kun ga waɗannan abubuwa guda biyar da allah ta'ala ya jarabce su da su ga la'ana allah an ce su ga bushewar zuciya ga taharif canza maganar Allah ga mantawa da abin da aka umarce su da yadda ayoyin Allah sannan ga shigar da yaudara to ɗan abuwa guda biyar duk mutumin da ya gangancin barin umarnin Allah Allah ta'ala ya umarce shi ya gano umarnin ya bar shi da gangan to sai Allah ya jarabce shi da ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa ko dukkansu wannan shi yasa yake wajibi duk lokacin da mutum ya ga gaskiya kar ya yi wani inda inda ya bi ta kai tsaye ya mika wuya zuwa gare ta Allah ce fafa anhum wasfah manzo Allah ka yafe musu ka yi afuwa wasfah kuma ka kau da kai da yawa mutum yakan yafe amma bai kau da kai I forgive but I cannot forget kawai haka ba na yafe ba zan kai ka kotu ba amma ban manta ba don haka a kullum cikin mu'amala ta da kai sai ka gano cewa kai mai tsohon lahi ne gare ni to ba irin wannan aka ce manzo Allah ya mai yahudu ba ka ce fa'fu anhum ba duk abin da suke sun yi attempting kashe ka ba sau ɗaya ba sun ja maka jidali iri-iri sun haɗa ka da mushrikai an zo an yi fatawa a gurinsu maimakon su faɗi gaskiya su ce kai ne manzon da suke gani cikin attaura suka ce ƙarya ne suka ce ma addinin ƙuraishawa na bautar gumaka ya fi naka Allah ce fa'afu anhum wasfa ka yafe musu kuma ka kauda inna Allah yuhibbul muhsinin hakika Allah yana son masu kyautatawa daga kullum mai kyautatawa shine wanda in an cutata masa shi sai ya afuwa in an muna na masa shi sai ya kyautata magabata na cewa ba abin da za ka yi ma wanda ya saba ma Allah game da sha'aninka kamar kai kai da'a ga Allah game da sha'aninsa in kai wannan kayi masa ramuwa mai kyau so mutumin da ya zo ya zage ka ce Allah ya baka hakuri ya gafarta ma iyayenka to Allah zai ji kunya ko ba zai ji ka jefa masa nauyi ko ka jefa masa nauyi ba to shine Allah ta'ala ya ce a jefa nauyi akan yahudu so Allah Ta tabaraka ta'ala a kullum abin da yake umarnin mu da shi kenan cewa mu zama masu kyautatawa ga waɗanda suka munana mana to wannan sha'anin yahudu kenan wa min alladhina qalu inna nasara min alladhina qalu inna nasara ميثاقهم أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما wa min alladhina qalu inna nasara su ma daga waɗannan da suka ce mu ne mataimaka nasara min an-nasr daga taimako lokacin da annabi Isa alaihi salatu wassalam ya ce man ansari ila Allah qala al-hawariyun nahnu ansarullah daga nan aka samu kalmar nasara mataimakan annabi Isa lokacin da suka ce mu ne kiristoci Allah ce akhadna mithaqahum su ma mun alƙawari gare su fa nasu hazzan mimma zukiru bih sai suka manta da rabo mai tsoka daga cikin abin da aka yi masu wa'azi da shi fa aghrayna bainahum al-adawa wal baghdha su kuma hukuman da muka yi masu sai muka jefa adawa da kyama a tsakanin su ila yawmil qiyamah kun ba za su bar ta ba zuwa ranar tashar kiyama da haka duk nau'i nau'i dangi dangi na kiristoci zaka tarar da suna adawa da junansu saboda haka kowace kungiya daga cikin kungiyoyi ba ta yadda da wata ba daga cikin rashin yarda su ba wanda yake amincewa wani ya yi sallah ma'ana ya yi ibada a cikin cocin wani ba su taɓa haɗuwa ba sai dai idan wani dalili na ƙulla makirci ya faru to wataƙila ana haɗuwa a yi mitin amma a taru ga addini ba su iyawa shi yasa kaga da aka ba mu fili aka ba su muka gina namu suka kasa gina nasu saboda ƙungiyoyinsu ba su iya haɗuwa su yi masallaci guda yanzu mu misali masallacin mu national mosque na abuja na wace kungiya ne babu na musulmi ne mun yadda kuma kowa na zuwa ciki yi sallah kuma kowa na zuwa ciki yayi al'amuransa Ƙungiyoyin addini kowace na iya zuwa ta yi taronta a wannan wurin na shekara ko ba wanda sai ce mata don domin na musulmi ne gaba daya to wannan ba ta faruwa gare su saboda mi saboda Allah ta'ala ce a dalilin mantawa da ayoyin Allah da suka yi fa aghrayna bainahum al-adawata wal baghdha kuma ce ila yawmil qiyamah har ranar alkiyama da ka ba su taɓa haɗuwa wa saufa yana bi'uhum bi bima kanu yasna'un Allah ya ce da sannu Allah zai ba su labarin abin da suka kasance suna aikatawa na laifi da kiyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da cutatawa zuwa gare shi da kuma mantawa da karantarwar da annabi Isa alaihi salatu wassalam ya yi zuwa gare su bayan Allah ya ba su labari kuma sai musu uba kan haka nan to sannan sai Allah ya musu gamammin kira da su yahudu din da kuma nasara يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو ويعفو سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم يا أهل الكتاب Allah ce ya kuwa waɗanda Allah ya ba su littafi yana nufin Yahud da kuma Kirista domin dukkaninsu Allah ta'ala ya saukar da littafai zuwa ga manzannin da aka aiko musu ya yace karja aku rasuluna haƙiƙa manzon ya zo maku a yanzu Yi bayyana lakum kasiran mimma kuntum tukhfuna min alkitab yana bayyana muku da yawa daga cikin abubuwan da kuka kasance kuna boye su na littafi wa yafu an kasir kuma yana yafi abubuwa da yawa da kuke na laifi baya tona muku asiri qad ja'akum min allahi nurun wa kitabun mubin haƙiƙa wani haske ya zo muku daga wurin Allah kuma tare da littafi mabayyin haske a nan wasu kace shine alkur'ani saboda Allah ya kira alkur'ani haske a wurare da wasu kace shine manzon Allah to kuma wannan magana mai karfi ce domin me domin nurun sai zo wa kitabun mubin ga manzo ga kuma littafi bayyana dai tare da tare da shi yana daga cikin manyan mu'jizojin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan suka ɓaɓɓoye abubuwan da suke so su ɓoye a cikin littafin Allah suka ki bayyanawa annabi sallallahu alaihi wasallam shi da bai iya karatu da rubutu ba sai ya tona sirri sai ce ku buɗe littafi ku buɗe wuri kaza misali lokacin da suka ɓoye hukuncin rajin cewa mazinaci idan ya kasance katangagge wanda ya taɓa yin aure kenan hukunci sa a cikin attaura shine a jefe shi sai aka ce ku ɗauko ku karanta ulfatu bit taurati fatluwa ya sadiqin da suka zo daidai wurin sai shi fadan nasu sai ya ɗora yatsansa akan ayar yana so ya tsallake ta sai manzo Allah ya kwaɓe hannu sai ce jaye hannunka karanta wannan shi manzo Allah ba mai karatu ne ashe wanda ba mu'jiza ba ce shi da bai iya karatu da rubutu ba ya gano muku abin da ke cikin littafin ku da kuke tinkaho da cewa ku malamai ne ashe wannan bai isa ya sa ku yi saranda gare shi cewa shi manzon Allah ne ba Allah ce wannan manzo da ya zo muku ya hadibi Allahu man ittaba ridwanahu subul salam Allah yana shiryar da wanda ya bi shiryarsa wanda ya biye mayar da Allah to Allah yana shirya da shi ga subulal salam hanyoyin tsira hanyoyin da ke kaiwa zuwa ga aljanna wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur kuma yana fitar da su daga nau'i nau'i na duhu duhun kahirci duhun bid'a duhun shirka duhun sabo duhun jahilci duhun rabkana duk ya fitar da ku ila su eh, wa yahdihim bi iznihi wa ila siratal mustaqim Allah ya fitar da su daga dubbai da izininsa ta hanyar wannan manzo ta hanyar wannan littafi wa yahdihim ila siratal mustaqim sai Allah shirya da su zuwa ga miƙaƙƙiyar hanya ita ce siratullahi alladhi lahu ma fi samawati wa ma fil hanyar ubangiji wadda wanda shi ne sammai da ƙasa suke cikin ikonsa to kenan kira ne gaba ɗaya ga yahud kira ne gaba ɗaya ga kirista ca wannan manzo da ya zo muku fa bai zo da wani abin da ya saba ba wa'ancan manzanni da kuka ce kun imani da su ba idan yahudu sun ce sun imani da annabi musa alaihi salatu wassalam to abin da manzo muhammad sallallahu alaihi wasallam zo da shi bai saba ma abin da musa ya zo da shi ba idan kiristoci sun ce sun yarda da karantarwa annabi isa alaihi salatu salam, to abin da manzo muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi bai saba ma karantarwa annabi isa alaihi salatu salam ba to don me za su batse shi su yarda da waɗannan manzanni su ta waɗannan za ka sai Allah ya kira su gabaki daya zuwa ga koma mai kakkiyar hanya ita ce hanyar musulunci laqad kafara alladhina qalu لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد إن أراد المسيح ابن مريم وأمه وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله to wasu suna tantama dangane da waɗanda suka bi wani addini wanda Allah ne ya aiko shi kafin zuwa musulunci ma'ana kafin zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin addinin musulunci addinin dukkan annabawa ne saboda addini da annabi Muhammad ya zo da shi bai bambanta da addinin da annabi Isa ko annabi Musa ko annabi Yaqub suka zo da shi ba kuma dukkansa sunansa Islam miƙa wuya submission miƙa wuya ga Allah ma'ana yarda da jawuwa zuwa ga dokokin Allah to wasu na tantama dangane da menene hukuncin waɗanda suka bi addinin annabawan da gabata amma ba su yarda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba sai ya ce laqad kafara alladhina qalu inna Allah huwa al-masih ibn maryam haƙiƙa waɗannan da suka ce annabi Isa Jesus huwa al-masih ibn maryam suka ce shine Allah shine al-masih ibn maryam Allah ce waɗannan sun kafirta قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا Allah ya ce ka tambaye su wa yake da ikon wani abu daga Allah in Allah ya so ya halaka masihu ɗan Maryam da shi da uwarsa da wanda duke cikin ƙasa baki ɗaya? wane ne isa ya hana Allah zartar da abin da zai hukunta akan annabi Isa ko mahaifiyarsa ko duk talikan duniya baki ɗaya? ashe bawa taliki wanda bai iya hana wani hukunci Allah ya sauka a kansa ya za a yi ce ne Allah to su rikicin da ya zo masu shi ne ganin an haifi annabi Isa ba tare da uba ba sai suka manta yana da yar uwa ita ce hawa'u an haife ta tana da uba ba ta da uwa ko ba haka ba in ta fuskar ban mamaki ne akwai wanda duk ya fi su ban mamaki shine annabi Adam an haife shi ba uwa ba uba to in ka ce annabi isa allah ne don an haife shi ba uba to ita kuma hawa'u kenan ita ma allah ce don an haife ta ba uwa to shi ko annabi adam kenan ya wuce nan gaba daya kaga ya zamo shirme sai allah ya ce to bawa mai rauni wanda bai iya hana mu zartar da hukuncin mu akan sa shine za ku yanke hukunci cewa shi allah ne walillahi mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma duk mulkin abin da ke cikin sammai da wanda ke ƙasa lillahi na allah ne Wama bai noma da abin da ke tsakanin su ya khluqu ma sha yana halittar abin da ya ga dama don haka in ya so sai ya halitta a samar da dan adam da uba ba uwa kamar da aka yi hawa'u a samar da dan adam da uwa ba uba kamar da aka isa a samar da adam ba uwa ba uba daga laka aka halitta shi ya khluqu ma sha Allah na halitta abin da ya so wannan bai nuna cewa wannan da aka halitta ya zama Allah ba ko kuma ya zama dan Allah ko ya shige cikin Allah duk wannan kuskure ne wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai ikon yi ne akan duk abin da ya ga dama abin da yake so babu abin da yake gagararsa don haka annabi Isa halitta ne daga cikin halittun Allah ba shi ne Allah ba kuma ba haifuwarsa Allah ya yi ba وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه Allah ce Yahud da Kirista duk sun cika baki sun yi tsaga da faɗi sun faɗi magana mai girma sun ce nahnu abna'ullahi wa ahibba'u mu ne 'ya'yan Allah mu ne masoyansa Yahud suna ganin su kaɗai ne 'ya'yan Allah sauran talikai gaba ɗaya an yi su a matsayin bayi zuwa gare su don haka laisa alaina fil ummiyina sabil al'ummi shine wani wanda ba duk wanda ba yahude ba ba kowa bane jininsa banza ne dukiyarsa banza ce mutuncinsa banza ne duk abin da aka yi ba komai wannan shi zai baka haske game da irin wato ainihin bala'in da turawa suka yi ma al'ummar baƙar fata a karnuka biyu uku baya da suka wuce duk wanda ya ziyarci cape coast ta kasar ghana wacce take tsakanin iyakokin ghana da ivory coast ya ga irin gidan da turawa suka kera domin azabtar da kakanninmu bakakin fata wayanda suke zuwa kawai su su wato ainihin su harba bindiga su kakkama su su je su ɗaɗɗaure su su azabta su to ya san cewa ba su yi imani cewa su ma mutane ne irinsu ba akwai ɗakuna waɗanda aka yi a matsayin sel-sel wani iya girman su iya girman ɗan adam ana sa ka ciki yadda aka sa ka tsaye haka za a rufe sai a barka kwana talatin a zo a kwashe ƙasa akwai ɗaki wanda ga girmansa zai iya ɗaukar kamar misali mutum ɗari biyu daga ƙasarsu suka zo da wasu duwatsu masu tsini wanda su ne aka yi tayar da su saboda ka ba inda za ka zauna ko ka aza kafa ko ka kwanta ka ji daɗi kuma ana saka kama a kimanin mutum ɗari biyar a ciki nan suka wuni nan suka kwana nan suka bayan gida nan suka komai har zuwa lokacin ɗaukar su sannan a fitar da su ta wata yin ƙaramar taga tsiya a fitar da su zuwa jirgin ruwa inda daga nan ne za a kai su amerika ko ƙasashen da ake so a sayar da su duk wanda ya rashin lafiya sai a kada shi ruwa shikenan ba magani mace in ta yi ciki sai a kada ta don ta zo da taulali ta ramba mutane kaga wa'anda suke wannan ba su ɗauka cewa mu mutane ne irinsu su sun ɗauka cewa su kaɗai ne Allah ya yi su a matsayin mutane sannan ya yi sauran mutane a matsayin bayansu kamar yadda bubu ke fahimta cewa ya yi mu mutane ya yi dabbobi domin mu yadda za raƙumi ka yanke ka feɗe ka ci nama ba yahudi zai iya maka haka hankalinsa kwance domin har jini suke sha ba wanda ya sha azabar ba yahudi kamar kirista wannan bukin kirsimeti da goga suke asalinsa buki ne wanda yahudu ke yinsa kiristoci kwafi suka yi kuma a ranar bikin kiristoci ne ake zuwa a azabta sai an samu manya-manyan fastoci malaman addini sai a rataye su sai a sa kusa a buɗe ƙasansu sai a tara kwano jini na ɗiga guda guda wannan jini shine za a daba gumba da shi domin yahudu su ci abinci kaga kai wanda yake wannan bai ɗauka ca sauran mutane irin sa ne ba sun ɗauka ca su 'ya'yan Allah ne wa ahibba'u kuma su ne masoyan Allah su kaɗai Allah ke su sai Allah ya ce to ga tambaya qul falima yu'adhibukum bi dhunubikum ka ce to don menene Allah yake azabta ku idan ku yi laifi ai kakannin kwakwan da aka mai birai ko ba haka ba akwai waɗanda Allah ya ɗaga dutse a kansu ya ce zai halaka su suka ce wayo Allah mun tuba akwai waɗanda Allah ya mayar da su alkhinzir aka mayar su alade don me Allah yake muku uku bayan kun masa idan ku ne ayan Allah kuma manyan masoyansa sai Allah ce bal antum basharun mimman khalaq kai ku dai mutane ne daga cikin halittar Allah mutane ne kamar kowa don haka na ku na kwarai ne miyagunku miyagu ne na kirkin kuma soyan Allah ne fadararrun kuma maƙiyan Allah ne Ya yaghfiru liman sha, wa yu'adhibu man ya sha Allah na gafarta ma wanda ya so a cikin ku da cikin wanda ba ku ba wa yu'adhibu man ya sha yana azabta wanda ya so a cikin ku da kuma cikin wanda ba ku ba haka ba ku fi kowa ba daidai kuke da kowa walillahi mulku samawati wal ard wa ma bainahuma wa ilayhi al-masir mulkin sammai da mulkin ƙasa da na abin da ke tsakaninsu na Allah ne kuma zuwa ga Allah makoma take ta kowa da kowa saboda haka sai Allah ta'ala ya taka ma yahudu da kirista birki a faɗar da suke yi cewa sun fi kowa kuma kowa bai daidai da su Allah ya ce a'a mu dokar mu ita ce ina karama kuma inda Allah atqakum ba wani jinsi da ya fi wani farar fata bai fi bakar fata ba ja bai fi fari ba balarabe bai fi bayan rabe ba bature bai fi inyamuri ba ba wanda ya fi wani duk an antum sawasetun ka asnanin mushd fahimtar musulunci 'yan adam baki ɗaya daidai kan mashaci haka suke in ka taɓa akwai bambanci duk ɗai ba wanda ya fi wani to amma ya tafadalu na bin wanda duk ya fi tsoron Allah to ya fi daraja wanda ya fi kusanci zuwa ga Allah to shi ne ɗan girma don haka a fadar ubangiji akwai kowane iri akwai ja akwai fari akwai baki akwai yalo akwai kowane iri akwai akwai bature akwai ba indiya akwai Bayan-Rabi, akwai balarabe akwai baturanki akwai badakkari kowa akwai a fadar Allah sannan a fadar shaidan ma kowa akwai in ka je can ma za ka iskuba ba ƙurai ba hashimi dangin annabi sallallahu alaihi wasallam amma ya faɗa can za ka tarar da shi abu jahal inda kusanci ne na jini na zumunta abu lahab duk dangin manzon allah ne amma a ranar alkiyama za ka tarar da su cikin azaba saboda haka dangantaka ita kaɗai ba ta isar ɗan adam me yake wadatar da shi a gurin allah shine aikin da ya yi zuwa ga allah shine kusantarsa zuwa ga allah saboda ka kowa ya kai kansa wurin Allah ya ku jama'a kowa ya yi ƙoƙari ya kai goshinsa ƙasa yana mai ƙanƙan da kanshi zuwa ga Allah ya dogara ga ibadar da ya yi ba ibadar da wani ya ba kada dogara ga ni ɗan wani ne ko ni almajirin wani ne ko mu ne kabila iri kaza ranar alƙiyama ba a takama da wannan inda ana wannan da annabi sallallahu alaihi wasallam bai fitowa ya hau dutsen safa ya kira ƙabilun ƙuraishawa guda guda har ya kai kiran na na fatima yana ce musu la an ankum min allahi shay'a saluni min mali ma shi'tum fa wallahi la an ankum min allahi shay'a nan duniya duk abin da kuke so wanda na mallaka ku roƙe ni in ba ku amma ranar alƙiyama wallahi ban hana Allah ya muku azaba in ba ku shi ba don haka ku koma ga Allah da kanku Allah tabaraka wa ta'ala ya karɓe ku amma in kuka tsaya ni ba hillace ne ni ba turanki ne ni ba adare ne ni ba kadire ne ni ba tijjaniye ne duk wata dangantaka ko wace iri ta jingira kanka ga wani ba ta amfanin ka sai idan kayi aikin da Allah tabaraka wa ta'ala zai karɓe ka da shi don haka ku kama Allah idan kun yi wannan za ku samu tsira ya ahlal kitab يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا أن ahlul kitab ya ku waɗanda aka ba su littafi wannan kalma akwai tawa ga kiristoci a cikinta alkur'ani kullum yana mutuntawa ga kiristoci da yahudu wajen khitab wajen kira domin an ce maka mai littafi kamar an ce maka gafarta malami ko ba haka ba ashe an bambanta ka da jahili to malami ko ya kamata ya da jahili bai kamata ba haka nan kamar Allah na ce su ya ku malamai ya ku masu karatu qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin min ar-rusul hakika mu ya zo maku ya nemi ku bayani a lokacin da aka samu yankewa ta manzanci manzanni ba su zo ba tsakanin annabi isa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kusan shekaru ɗari biyar da ƙari kun ga ashe isasshen lokaci ne na amanta da karantarwarsa amanta da littafinsa a caccan za. sai Allah an an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nadhir to yanzu ba ku da hujjar da za ku ce wani mai gargadi ko mai bushara bai zo mana ba faqad ja'akum bashirun wa nadhir manzo ya zo muku wanda zai muku bushara in kun bi Allah ga aljanna ya muku gargadi ya ce in kun kauce ga wuta wallahu ala kulli shay'in qadir kuma Allah mai iko yi ne akan duk abin da yake bukata abin da yake son yi Allah yana da ikon yin sa saboda haka wannan kira ne gaba ɗaya ga yahud kira ne gaba ɗaya ga kirista cewa ku dawo ma Allah ku karbi manzon Allah ba ku da hujja gaban Allah ta kuce ba aiko muku manzo ba tun da an riga aiko muku wannan manzo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anan za mu kwana abinda mu karanta bisa ga sawaba Allah ya azurta mu fahimta sai ba mu iko aiki da shi idan mu kuskure ko tutubin harshe Allah bai mu kun gyarawa wa subhanakallahu wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين